tsoron Allah maɗaukacin sarki ya ku inda kuka ji ya ku kuka yi imani ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan ku faɗi magana magana wadda ta dace idan kuka yi haka to Allah tabaraka wa ta'ala zai kyautata muku ayyukan ya gyara muku ayyukan ku sannan ya gafata muku zunubanku da suka gabata duk wanda ya ma Allah tabaraka wa ta'ala da'a kuma ya ma manzon sa da'a to hakika ya rabbanta rabo mai girma ya ku bayin Allah wata ramadana ya riga ya gabata ya shuɗi. da duk abin da yake cikinsa sa na kyawawan ayyuka wa'anda mutum ya gabatar da su ga kansa mutane sun yi ta yin ayyuka kyawawa cikin wannan wata wanda ya gabata kowane mutum da gwargwadon abin da ya aikata cikin wannan wata mai albarka wasu sun aikata alkhairi Allah ya samu dace wasu kuma sun aikata sharri Allah shi ke yi mu amma ku sani ya ku bayan Allah lalle ayyuka na alkhairi irin waɗanda musulmi yake yi a rayuwarsa kanin shi da Allah ta'ala ubangijinsa wannan kyawun ayyuka ba su katsewa ba su yankewa sannan ba su dakatawa har sai ran da shi musulmin ya mutu kamar da Allah madaukin sarki ya ce ka bauta ma ubangijinka har sai ran da mutuwa ta zo maka da su ayyuka na gari ya ku ‘yan uwa irin waɗanda bawa ya dogara ko kace ya doge a kansu kullum yana yin su ya yi ƙoƙarin sabawa da su ba tare da ya yanke ba to irin wannan ayyuka suna daga cikin mafi ayyukan da Allah ta'ala yake so bayi su yi kamar da tabbata cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mafi soyon ayyuka a wurin Allah maɗaukakin sarki to su ne ayyukan da aka doge a kansu ba a yanke ba ba a bari ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko da ko wannan aikin ko wa'annan ayyukan su zama 'yan kaɗan na ne ka ba a son mutum ya saba da kyakkyawan aiki sannan ya yanke ya yi watsi da shi ya bar shi wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance shi idan ya aikata wani aiki na alkhairi to yakan doge akan sani sallallahu alaihi wa sallama alkama ya ruwaito kamar da zo cikin bukhari da muslim yake cewa na tambayi aisha uwar muminai allah shi yarda da ita ya sai na ce mata ya ke uwar muminai yaya aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance shi annabi alaihi salatu salam ya kasance yana keɓance wasu kwanuka ne da ayyuka banda wasu sai Aisha ta ce a'a duka kwanukan sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayyukan alkhairi yake yi cikin su aikin sa ya kasance dawwamamme ne sai ta ce to amma a cikin kuwa ne yake iya yin irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yin sa to a cikin wannan hadisi ya ku yan uwa akwai shirarwa da kwadaitarwa da zaburarwa akan dogewa da tabbata akan aiki na gari gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama Aisha ta ce radiyallahu anha ta ce aikinsa ya kasance yakan dawwama kan sani in yayi aiki to aka dogewa akan aiki shine abin da hadisi yake shirarwa a kansa ba tare da keɓance aiki na kwarai da wasu kwanuka ayyanannu ba kadai sai kwanukan da Allah tabaraka wa ta'ala ya kayyade su a shari'ance da cewa cikinsu akan yi kaza ne a lokaci kaza kuma akan yi kaza. amma in ba haka ba ayyukan da'a gaba daya to son aka yi mutum ya sifanta da su cikin kowane wata cikin kowane mako cikin kowane yini kazalika ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda doge wanda yake yi ga aikin sa baya son idan ya saba da aiki aikin ya kubce masa ya kasance idan wani dalili ya sa bai iya tashi da daddare sallah ba saboda rashin lafiya ko wani uzuri to aisha radiyallahu anha ce sai da da rana sai sallah rakaui guda goma sha biyu wato sai ya rama wutarinsa amma matsayin shafa'i madadin ya raka goma sha ɗaya sai ya raka goma sha biyu da rana kenan wannan duka don annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiyaye abin da ya saba da shi na ayyuka wanda yake na kiyamun laili ba tare da ya kuce masa ba haka sahabbansa ira da aminci Allah tabaraka wa ta'ala shi da su suka kasance suna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin kiyaye ayyuka gari da suka saba da aikata su abdullahi bin amr bin al-as Allah shi da shi ya kasance yana karanta Al-Qur'ani ya sabka a cikin kowane kwana uku tun yana matashi haka yake yi kuma ya doge a haka har ya rasu har sai da ya rasu radiyallahu anhu bai bar wannan kyakkyawan aiki da ya saba da shi na sauka a cikin kwana uku ba ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ma Bilal ya ya kai Bilal ka bani labari shin wani aiki ne kake yi wanda aiki ne ya zama aikin da ka fi karfafuwa da fatan cewa shi ne ya sa ka dace da aljanna a cikin ayyukan da kake yi a cikin musulunci saboda ni na ji takon takalminka cikin aljanna a gabana wani aiki ne kan kake yi wanda kake fatan shi ne ya sa ka dace da wannan sai bilal ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ni babu wani aiki da ni da nake fata da shi ga irin wannan abin da ka faɗa sai dai cewa ni kawai na kasance da dunnan yi alwala da daddare ne ko da rana ba zan taɓa yin alwala ba da daddare ko da rana kwace na yi sallah da wannan alwalar gwargwado abin da Allah rubuta min in sallata da ita haka ne nake yi akan wannan wato haka nake akan wannan wannan na rike shi ban taɓa sake shi ba kuma zuwa Allah sallama ya karara masa kenan saboda wanda ne kun ga Bilal aiki ne na alkhairi ya saba da shi amma ya rike shi dimun da'iman wanda ya zama dalilin ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ji takon takalminsa gabansa a cikin aljanna to haka ne ya ku bayan Allah ya kamata bawa ya kasance ko bayan watan Ramadana kada ya kasance cikin mutanen da suke yin gini kuma suna rusawa suna kyautatawa kuma suna ɓatawa kar ku kasance ya ku bayan Allah kamar matan nan da ta warware zaren da ta yi ga mazari bayan ta cinka shi ya yi ƙarfi kuma ta warware shi saboda rashin sanin maslaha mutum ya yi aiki na alkhairi cikin wata ramadana A lokaci ya koyi abubuwan na alkhairi amma daga watan ramadan ya wuce ya zo ya rubuta wa'annan ayyukan gaba ɗaya wannan babu alkhairi cikinsa sai mu kiyaye da wannan sannan ku kyautata ya ku bayan Allah cikin ayyukanku sannan kuma ku kyautata zato ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangijinku ku yi zato na alkhairi game da Allah tabaraka wa ta'ala ubangijinku sannan ku bi kyautatawa da kyautatawa abin da kai na kyautatawa cikin watan ramadana ramadana ya wuce to ka bi wannan kyautatawa da kyautatawa ba ka bi kyautatawa da mummunan abu ba sannan ku duk zamanin ku ku rayu cikin sa cikin neman yarda Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin talikai wanda ya samu wafaka cikin bayan Allah ya ku yan uwa shi ne mutumin da ya amfani da damar da ya samu gabanin damar ta kufce mashi sai ya sanya dukkan shekararsa ta zama kamar ramadana dukkan watanninsa na shekara ya yi ƙoƙarin mayar da su kamar watan ramadana yana gaggawa zuwa ga aikin alkhairai yana kuma tsere a cikin ayyuka na da'a sannan ku sani ya ku bayan Allah fuskantar Ubangiji ta'ala da kyawawan ayyuka da da'a bai kasance yana da wani zamani ne ayyanan da za a cewa nan ɗaya ne ake yi wa Allah bauta ba ko cikin wannan zamani ne kawai mutane za su zama cikin karsashi da nishaɗi wajen bauta ma Allah ba ballantana ba a ce ba a huskantar ubangiji ba a masa ibada sai cikin wata kaza ko cikin kwana kaza shari'a ba ta tanadi wannan ba don haka mutum musulmi kasantuwan haka abin yake ya kamata ya fahimci cewa kamar da wani daga cikin malamai yake faɗa cewa su mutane da kake ganinsu bayan Allah da kake ganinsu to dangane da watan ramadana kashi biyu suke akwai bakin masallaci gurub na farko daga cikin musulmi dangane da watan ramadana akwai wanda suke baki